yau muna daren uku ga watan sha'ban ba kuna ba shi yau muna daren uku ga watan sha'ban shekarar musulunci dubu daya da dari hudu da talatin da hudu alhijiri ah, wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah sake dawowa da mu kan karatunmu na muwaffau imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbasin mabera idda sokoto idan ba manta muna cikin kitabu salatil jama'a yau za mu tashi akan babi na uku babu i'adati salati ma'al imami babu i'adati salati ma'al imami ah, abin da kasan mutane su fahimta idan an kace daren 23 wato ah, ko da yaushe kidan wata ko ko da yaushe kwanaki na na wata kaza watan kaza muharram safar rabi'a har zuwa karshe a sunna da asar sun tabbatar da dare shi ka gabatuwar rana ma'ana sai an yi dare sannan a yi rana a ma'ana idan muka ce kamar yau yinin da muka hito yinin talata to da faduwar rana ta yinin nan yanzu magana da muke mun shagalar ba kila fahimta wannan to ba ina nuhin yau talata a uku ba kila fahimta daren uku muke da dare ya shigo yanzu war haka muna larba larba ta kama kuma kiran da ni amfani da shi ban ga wata ba dai ni dai ko ba haka ba amma dai na ji an faɗi ga rediyo an ce majalisar sarki ta ce jiya litinin ɗaya ga wata to ni dai haka da jiya ban gane ba kuma ban ga wanda ya gane ba amma dai an ba da sarwashe shi amfani da wannan jiya litinin ɗaya ga wata yau talata biyu ga wata yanzu dare nan da muke muna daren uku ga wata ko ba haka ba na. babu i'adati salati ma'al imami idan ka zo kayi sallah kai kadai daga baya sai ka zo masallaci ko da ka zo masallaci sai ba a yi sallah ba yanzu za a yi sai ka bi sallah kuma waccan sallar da ka yi a je ta bi wata kuma saki niyya niyya cikakka azhar ka gamo can gida yi yan azhar za a yi ko mu azhar an fahimci wannan haddathani yahya an malik an zaid ibn aslama an rajulin min bani dili addili yuqalu lahu busr ibn mihjan عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد hujja ko ba haka ba sai aka hujja kuma tabbatatta hadisi da wanda mun ka gani daga Yahaya daga Malik wannan mun san shi mun saba da shi daga Zaid ibn Aslam shima ma mun san mun saba da shi Maula Umar ibn Khattabi min dabaqatir rabi'a daga rajulin min bani din yuqal lahu ga sunan shi busur ibn mihjan shi as sunanai ibn hajar ya ce saduqun na min dabaqatir rabi'a shi wannan busur ibn mihjan min dabaqatir rabi'a ana ce mai busur ibn mihjanin addili addili don ga ya ce rajulin min bani dili addili sai a ce addiliyu a danganta shi sadukunna. hadisi ne ya ka ce mutum sadukun hadisi ne hasanun nan saboda haka yanzu hadisin nan a wannan sanadi hadisun hasanun sai dai muna da wani hadisi da zamu ambata baya ga wannan insha Allah sai mu ji yana rakiya wannan sai wannan ya tashi daga hasanun li ya koma sahihun li ghairihi mhm. an bihi daga babansa mihijanin mihijanu shi wannan sahabi na don gashi nan ce annahu kana fi majalisin ma'a rasulillahi kaga sahabi na kenan wata rana ana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi yana cikin wannan majalisa majalisi fa uzina fi salati sai an kai kiran sallah fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tashi fa sallah je sallah da mutane thumma raja'a yasaki manzon sallallahu alaihi ya dawo amma wa Mihijanu fi majalisi. shi ibn hijan ba Allah yana nan zama ne inda yake lam yusalli bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallata manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa ah ma mana aka an tusalli ma annas mi hana kai sallata da mutane alam tabi rajul muslim ashira muslimi kake ba qala fa qala sai ce bala ya rasulullah wallahi muslimi nake ya manzo Allah muslimi nake tabbas walakin qad sallaitu fi ahli abinda kace in ce nayi sallah gida ai wa gasara da kun kai da ma yi ta فقال له رسول الله من صلى يتي مسا إذا جئت ka كزو فصل مع الناس كي صلى تارد متاني وإن كنت قد صليت كو كاي صلى كساكي wannan shi za mu ka hadisin da na ambata mu je amma kamun sannan mu ci gaba da asar din wa haddathani an malikin an nafi'in anna rajulan sa'ala abdullahi ibn umara wannan sanadi sananne nafi'in shi ka ba mu labari malamin imam malik wanda yake shi nafi'u dabaqatil as-salisa yake thiqatun sabtun yace wani mutum ya tambayi abdullahi ibn umar babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ma abdullahi ibn umar ni usalli fi baiti Allah gafarta mala ina sallah a gida sai na yi sallah na fito sun ma'udari ku salata ma'al imami sai iska sallan nan ga ta za a yi ta da limami ba a wadayi yi ba shin gahar ta malam afa usalli ma'a zan yi sallah ta da liman din fa qala lahu abdullah ibn umar abdullah ibn umar ya ce masa na'am i eh, za ka yi tare da mutane fa qala ar sai mutumin ya ce ayyatuhuma aj'alu salati to wacce a sallata ta kwarai cikin su <laughs> wace zan ɗauka ce ta farko da ni kaɗai ko kuwa da ni da zuna azhar gida yanzu kuma na zuna ce za azhar ne biyo ce azhar to ta kwarai ta ainihin fa qala lahu ibn umar umar ibn umar ce mai ah hawa zalika ilai to wanga aiki naka na kai ka zama kanka inna ma zalika ila Allah aikin Allah na ya ja'alu ayyatuhum ayyatahuma sha'a shi ka so ya duk wanda ya kaso ta zan farilla ta zan ita ce azhur din ita shi ka shi ka zama ko ga aikin kana ko ba haka ba mu fahimta za mu faɗi wani abu gaba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا شيما سأل سأل سعيد بن المسيب ونمتن ياتم بي سعيد بن المسيب فقال يتشي أكرمك الله إني أصلي في بيتي إنا صلى أجدانا ثم آتي المسجد سنئذ مسلاتي فأجد الإمام يصلي إن سامو لي من زي صلى shin afa usalli ma'ak zan bihi sallan na ayi tare da ni fa qala sa'id na'am sa'id ibn sai ce kwarai da gaske yi zaka bi shi ayi tare da kai fa qala ar-rajulu sai mutumin yace to fa ayyuhuma salati wace wace a sallata ta ainihin fa qala sa'id sa'id yace awa anta taj'aluhu a? to ashe kai ka sanya sallah wa ita atta sallah wa ita atta nafila ashe kai ka za'a makan ka ko inna ma zalika ila Allah kai wannan ba ma Allah haraka Allah ta ban ma Allah shi ya zama mawara tafi mun ji wannan waɗannan hadisai guda uku duka suna tafiya sun yi ittifaki a fatawa guda hadisi na farko marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu mawqufi daga abdullahi ibn umar hadisi na uku maqtu'u daga sa'id ibn musayyib ko وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وما هكذا لتابعي wa ma adabtahu il ashabi min qawlin wa fi'li fa huwa mawqufu zakin inji mai kufiya to ga mai bai kuniya marfu'un daga annabi mawqufun daga Abdullah bin Umar maqtu'un daga Sa'id bin Musayyab duka hukuncin su guda shine mi shine in kai sallah ka zo ka samu za a yi wannan sallah komai wannan shine umurnin manzo sallallahu alaihi wasallam ke mun fahimci wannan kamun mu zo ga wani hadisi bari mu karasa wa haddathani an malikin an afifi as-sahmi رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفا أصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع مثل سهم جمع wannan abin da samu kaɗan jikitar da shi daga sauran don waɗancan dukansu ingantattu na ta hanyar sanadinsu marfu'u ingantacce na abin da mun ce mai hasanun amma zai zama sahihun li ghairihi na abdullahi bin umar sahihi na ta hanyar sanadi na sa'id bin muslim shi ma sahihi na ta hanyar sanadi amma wannan yana da illa kamar yadda zamu gani na farko dai imam malik shi wannan ba matsala mun gane daga afif as-sahmi afif as shi wannan min ad sadisa ne ana ce mai afif ibn amrin ibn musayyab maki ɗaya ne a ce mai makbul makbulun na makabulun ibn hajar ya ce idan ya ce makbulun ma'ana in tubi'a in akwai wata hanya ta zo ta raki wannan shina da mutabi'i ma'ana hadisi nan da ya ba mu labari ga malami ne ba shi ɗaya ji shi ba wani yadda ya ce eh, lallai ni ma na ji wannan hadisi ga malamin nan da wannan ya ce shi na sai a ce hadisi ne makabul ana karba tai shi na in tubi'a in yana da mutaba'a wa illa amma in ba a samu taba'a ba ga wannan falayyinun hadisi na layyin da'ifi kenan kila an fahimta to wannan bai da mutaba'a ga Abu Ayyub al-Ansari kan haka nan layyin sai dai yana da shawahidu kila an fahimta ma'ana hukuncin da yake son ya hitar hukuncin na cewa ana biyar in ka yi sallah kai kaɗai ka to za a yi kana biya akwai shi wasu hadisai daga manzo sallah sallam daga abdullahi bin umar daga sa'id Musa musayyab tabi'i da sauransu ko ehen amma dai a ce daga shi afif din nan daga wanda ya karbo garai to bai da mutaba abin da muka sun gane sai kajmiyar ce an rajulin min bani asadin an rajulin min bani asadin ko ba haka ba an yi ni kenan an ibham ko ba haka ba Mhm, wannan shi aka ce ma mubham ko wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam ko muhami wanda ba ambace ba kaga an rajulin min bani asadin wannan ya samu illa anan illar da ba ta karkaruwa ko ba haka ba afif dai makabulun na in tubiya in ba a bi shi ba to sai a ce mi layyinun to nan babu wanda karbo ga wanga duk wanga ba koshin shi ba saboda haka hadisin yana nan ba'ifun na amma in ka ga dama kila ka ce mai hasanun li ko ta hanyar shawahidu amma ba ta hanyar sanadi ba magana dai kasan ya tabbatar akwai ta ko to amur mu wani abu annahu sa'ala aba ayyub al-ansari shi wannan mutumin ya tambayi abu ayyub al-ansari fa qala inni usalli fi baiti ina sallah a gidana ثم أجد المسجد سنة ثم آتي المسجد سنة إذا ما صلاتي فأجد الإمام يصلي يسكي لمن ينا صلى شن أفا usalli معه zan yi sallah tare da shi liman fa qala abu ayyuba na'am abu ayyuba yace i eh, kwarai wannan ai mun gane ko akwai shi fa salli ma kai sallah tare da shi kawai abinda aba mu samu cikin sauran hadisai ga magana ga ta karshe ana imam malik ya kawo ta cikin maganar abu ayyuba ko ba haka ba shi ka magana abu dawud ya rawaito hadisin hadisi mai lamba 578 shi ku abu dawud da ya kawo shi irin wada aka kawo shi nan sai abu ayyuba ya ce eh kai sallah tare da shi mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da haka fa qala fa inna man sana'a zalika sai wagga magana sai kawo ta kaulin manzon Allah amma anan sai an kadai kawo ta duka cikin jerange cikin kaulin ayyub al-ansari an fahimci wannan yace faqad sa'alna an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala fa inna man sana'a zalika duk wanda ya aikata haka yayi sallah a gida ta shi kadai da ya to masallaci ya sake biyar jam'i fa inna lahu sahama jam'in yana da rabon mutum biyu shi a sahama jam'in a larabci sai an ce ma sahama jam'in kana da rabon biyu an gane ba aw misla sahama sahami jam'in ko ko kwatankwaci da zuba sa misala ba ko ku yace ko haka yace ko ku ya sa misal yace misla sahami jam'i an gane ba in ka diba da sun iya fassara can kasa yace musu ibn ubaidillah na cewa sa'altu abdullah ibn munzir ibn zubair ma ma'ana sahamu jam'in na tambaye shi me ma'ana sahamu jam'in qala nasibu rajulaini nasibu rajulaini yace wa hadha huwa al-ma'rufu min fusaha al-arabi idan laraba suka ce sahamu jam'in sai a ce laka sahamu jam'in kana da rabu mutum biyu kana ka samu jam'in sai a ce kana da rabu mutum biyu mun fahimci wannan hadisi guda وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر يا كفنتينا شيوا من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام fala ya'ud lahuma ke wace sallah da wace sallah abba mai ba aka yi ko kai kai kaɗai ka zo kana ibiya da wace sallah baka ibiya imam malik ya ce hadisi ya zo daga nafi'u daga abdullahi bin umar babban sahabi shi ka ba da fatawa yace man sallal maghriba wanda ya salla maghriba aw subha ko ya salla subahin thumma adarakahuma sanne da suke sallar subahin ko sallar magariba din nan ma imami da ga tare liman ba a wada su ba fala ya'ud lahuma bai sake maimaita su kenan banda azhar ko banda al'asar an fahimci wannan ba fa banda banda nace azhar banda subahin banda magariba an fahimci wannan a wannan fatawa abdullahi bin umar abin da ka so in ce akwai wasu hadisai waɗanda bari mu karanta hadisi biyu cikin abu dawuda sai su ba mu wasu amsoshi na waɗanga hadisai da ni tsallake ni ce za mu yi magana kansu na farko bari in fara da wannan na ƙarshe sallan magariba da sallar subahin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam gashi hadisi na Abu Dawuda sanadi ne ga hinan dai mun sani ingantacce na haddathna Hafs ibn Umar haddathna Shu'ba akhbarani Ali ibn Atha an Jabir ibn Yazid ibn al-Aswad an abihi shi wannan Jabir ibn Yazid ibn al-Aswad daga babansa shi Yazid ibn al-Aswad babban sahabina Yazid ibn al-Aslam al-Khuzai annahu sallama a rasulillahi yace wata rana yayi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin nan wa huwa gulamun shabun yana matashi yaro karami yace mi yace sallai ga wata ruwaya gashi nan ya koma kawo hadisin hawa haddathna ibn mu'adh haddathna abi haddathna shu'ba an ya'la ibn ata'in tahawil sanadina an jabir ibn yazid an abihi qala sallaitu ma'a an-nabi shine kaso mutaurara sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-subha A akula sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha na sallaci subahin tare da manzo sallallahu alaihi wasallam biminan amina amina muka yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin nan shi yace wa ana gulamun shabun kila gani ma sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar subahi din ga ya dawo idza rajulaini sai ga wasu mutane guda biyu lam yusalliya ba su yi sallah ba fi nahiyatil masjid sun kuma ke gehen masallaci sun zama su ba su sallar bayan ba tare annabi ana bi da ni a bihi ma manzo Allah ce a kira mai su kai ku taho faji'a bihi ma sai an ka zo da su aka ce annabi na kiran ku tar'adu fara'isuhuma awazzu suna kadawa pat pat pat annabi na kiran su kila ku wani abu ya faru abin tsoro fa qala sai annabi ya ce musu wace sallah ce annabi ya ce musu ma mana'akuma an tusalliya ma'ana me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba qala sai suka ce qad sallaina fi rihalina ya rasulullah mun yi sallah a gida shi yasa ba mu yi sallah nan ba fa qala manzo Allah ce la tafalu kakku sake yin haka idza salla ahadukum fi rahlihi ko da ɗayanku ya yi sallah a gida gidanai sun ma'adraka imama sannan ya cimma liman walam yusalli bai yi sallah ba falyusalli ma'ahu yayi sallah tare da shi sallar subahin ko saboda haka shi wannan fatawar ta Umar bin Khattab bin Umar sallar subahin adda za a cire wajen ba da fatawa kila an fahimta sallar subahin ita abin cirewa an fahimci wannan Imam Ali ya san wannan hadisi to kuma ga magabaci ne na gaba da shi malamin malamai sahabin manzon Allah ya ba da fatawa kan haka nan sai ku karanta kalimar karshe abin da Malik ya ce bai raddi ba bai suka ba amma bari ka da ce kala malikun imam Malik ya ce wala ara asal ni dai ban ga laihi ba an yi salliya mali imami mutum yayi sallah ta da limami man na kar salla fi baitihi duk wanda yayi sallah a gida ni ban ga laihin yayi sallah ta da limami ba illa salatin magariba in ba sallan magariba ba fa innahu shi kan aza idza aada idan ya mai da ita kana shafa'an ta zan shafa'i kuma la wutura ni fil laili ko kuma la wutura ni fil fil nahari ko mi imamu imam malami yayi kyakyace ya cire subahi ko ba haka ba ya cire ta yace to ni dai ban ga haka nan ba ga dai abin da ni gane ma kila fahimta to alhamdulillah saboda haka tabbas Abdullahi bin Umar nan ya shigar da wata sallar subahin da ba ta ciki kila fahimta kun babu wata matsala game da wannan kila waccan kadiya bai na an kai ta bai nan manzo sallah sai ba da waccan fato ko ba haka ba la dara fi hada amma kai ka san za ka karatun ka san war za ka fitarwa na eh wane imam malik kowa fatwa imam malik ko fatwa abdullahi bin umar ta dawo mai eh, eh man sallan magriba aw subh eh, eh to haka dai fahimta ko sallan magriba ko sallan isha ko ko wace su eh, ba wani abu insha Allah ko abu karin bayani yau ba wani karin bayani man na cewa ai kaman malam cewa ai au abdullahi bin umar ko eh shi ko kawai litanwi'ina ko magriba kai ko subahin kai duk dai ko wace ta to su ba ka maimaita su kila an fahimta a fato abdullahi bin umar amma dai imam malik wanda kuma ya yi daidai da hadisi a ita subahin ita ana maimaitawa kila an fahimci wannan to sai mu fahimci mun gyara guda ko to sai wata magana an tambayi abdullahi bin umar hadisin da ya gabata aka tambaye sa'id musabi a hadisin da ya gabata duka sun ce kana mayarwa sai mai tambaya ce to wace ta sallata din ka suka ce wannan aikin kana to bari mu je da manzo sallallahu alaihi wasallam ce, a wanga hadisi bai tun waye ba bari ku jiya sai yace musu la taf'alu idza salla ahadukum fi rahalihi thumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu da sun tsaya ko annabi yace fa inna halahu nafila fa inna halahu nafila wace tawar ko ko ta biyun ta ko <laughs> ko kauli guda ba fa inna halahu nafila wace cikin su a ta eh? wadda ya gida an nafila masha Allah wanda da ita ammi ita farilla ni da a cewa abin da ya kara karfafa maganar Eh, wanda ya salla tare da fi rahalihi ehem summa ma'adaraka, fa ha, fa ha, lahu nafila ta gida ko to haka dai hadisin yake fa ha, lahu nafila ko ba haka ba sai wanka ce ta gida ita an nafila wagga shi kenan ko ita afarilla ko to ga wani hadisi nan da ba da bai da matsala ya guda da kila muna ce yanke muna gardama amma ta yan matsala gare kila ba ba ta da illa ana ce ma hadisin hasanun حدثنا قتيبة حدثنا معن بن عيسى عن سعيد المسيب عن نوح بن سعسع عن يزيد بن عامر in kuka ji sanadin ɗin illa guda gari abu da ka cewa kutaiba ya bamu labari kutaiba ibn sa'id wannan sikatun sikatun ma'anum ne yace haddathna ma'anum isa sikatun sabtun wannan an sa'id ibn musayyabi sabtun an nuhin ibn sa'saha masturun majhulul hal an san masturun ko marawa anhu ithnani wa lam yuwassaq ɗalibai biyu gare sanannu an san shi an ba a samu cikin masu ta'adili tarjihi cikin manyan malamai ba ba wanda ya ce fikana amma kun ba so kai ba ba so kai ba ba ba zagi to mina na al'asul fir rijali aljahala lal adala mun san da wannan mi zaka ce mai lami yuwassaq wa lam yudha'af kuma wa rawa anhu ithnani in rawa anhu wahidun sai a ce majhulul aini idan rawa anhu ithnani wa lam yuwassaq sai a ce majhulul hal to nau'in hadisi amma hadisu hadisi hasanun ko me to shi dai an matsala cikin nan akwai wanda ce hadisu hasanun ko ba haka ba musamman idan bai taho da abin da ya samu jama'a ba to shi dai da matsalar an yazid ibn amir yazid ibn amir babban sahabi na to bari mu ji hadisin bari ya mu na gardama qala ji'tu wan nabi sallallahu alaihi fi salati nazo annabi sallallahu alaihi yana cikin wata sallah yana cikin sallah fa nasu sai ni samu wuri ni koma gehe guda ni zamana walam adakul ma'ahum ban shiga tare da su ba fi cikin sallah kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai kala sai ba mu labari yace san sarafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallami sallah ko da ya sallami sallah fara'a yazida jalisan sai ga yazidu zaune wannan ne taho ya gane zaune fa kana sai a ah alam tuslim ya yazidu yazidu ashe baka musulunta ba ba musulmi kake ba fa kala bala ya rasul ya rasul ai ka san musulmi nake kada aslamta nabi ka san na musulunta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ma malaka anta da kula ma'an nas fi salatihim a shiga ka da zuwa yanka samu shiga dai haka ba sai kana nan ka tasowa ba kana tawa sai ka shiga da wannan zai yi gyara akwai wasu da ka rige musallan magariba a wasu masallatai kuma suna tawa karatu sai ga suna waitin ko ba haka ba sun haye shi shukka sun zanna su sun yi sallah na taba samun wani ko wasu ma wancan da na bulugul marabi suna bisa masu shukka. nan kusa ga gidan na gangaro na ce musu an tada sallah suka ce a'a sun yo to sai ana sal an yi rukuyi ban samun dama ya tsaya wani bayani kada wani abu ya kuce min sai ni gangara to kuma na mace ni tafi ga haka nan to a kiyaye ko da kai sallah masallacin da gwargwado kuna kuna saurin sallah ko ba haka ba to katto ka iske ana sallar bi shi ya ka'ida mm-hmm. sannan kuma mika na ka to gaba ɗaya ka yi ta nan ko duk bai huce ta ba na'am qala fa ma manaka anta dakhula ma'an nas fi salatin qala to ga abin da yace in in inni kuntu qad sallaitu fi manzili ya rasul na salla gida wa ana ahasabu an qad sallaitu lokacin da ni salla na zaci kun riga kun shi sani tsaya ni fa qala sai manzo Allah yace mai to ku sarara ga mahallin shahidi idza ji'ita ila salati fawajadta an-nasa fa salli ma'ahum an gane wannan larabci wa in kunta qad sallaita takun laka nafilatan wa hadhihi maktubatun kun gane ai eh kun wa in kunta qad sallaita ita waccan ta kullaka nafilatan wa hadhihi maktubatun kila an fahimta saboda haka in ka taho kakkace baka sani ba ka sani waga ita afarella. in niyyat magariba za ka yi ko azhar ko la'asar ko ko wadda duk za a yi kai niyyar ta fa hadhihi maktubatun in salimal hadisu ko ba haka ba in sahal hadisu da illan nan dai masur daina ehin malai ka zo ka diba mana shi a cikin tahqiqin albani sai sai abu dauda ka diba mana shi mu ji wanda yace shi ya sahaha shi in ya sahaha shi kenan ehin nan ba hadisi ɗari biyar da saba'in da biyar yana zuwa bari sake duba dari biyar da afuwan dari biyar da saba'in da bakwai dari biyar da saba'in da bakwai masu shamila ma suna dubawa babu amali fi salatil jama'a lokacin nan muna isa shi bai da yawa babu eh bai da yawa babu al'amali fi salatil jama'a hmm an ji ba oh ko je ba fi salatil jama'a حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم aiki game da abin da ya dace kai liman ka kiyaye mai ba da sallar jam'i abin da ya dace ya kiyaye haka da zamu fassara babin al'amalu fi salatil jama'a abubuwan da suka shigo ga duk wanda zai bada sallah ga jama'a ko ba haka ba abubuwa guda takwas na ko bakwai ko takwas wanda in kana sallah ka kiyaye bayan ka akwai jinsin mutane guda bakwai ko jinsin mutane guda takwas ka kiyaye ka zan ka tunawa hadisin dai gashi nan sahihun na gaya ma malik abu zinadi a'raju abu huraira wannan don su yan gida na duka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-kabira nawa an ka wal kabira no an ka wadi jazakumullahu khairan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu huraira wannan wanda imam malik ya roto a cikin muwatta yace dan ɗan ku zai ba mutane sallah idza salla bin nasi larabci kenan sallaitu bihim sallaitu ma'ahum sallaitu lahum sallaitu alaihim duk fasara daban-daban saboda harafin da ka biwa baya sallaitu bihim na ba su sallah sallaitu ma'ahum na shiga an yi sallah da ni ba ni an liman ba sallaitu alaihim sun mutu na yi mu sallar gawa ko sallaitu alaihim ehem sun mutu a yi mu sallar gawa sallaitu alaihim ko ba haka ba eh sannan sallaitu mi sallaitu ha sallaitu lahum jazakallahu khairan na koya musu sallah na yi sallah sun gani kila fahimta sallaitu lahum na yi musu sallah sun gani saboda harafin da ka biya baya saboda haka idza salla ahadukum bin nasi idan ɗayan ku zai ba mutane sallah haka dai kawai kai tsaye to fal yukhaffif shi takhfifi sassabci shi sassabta ko ba haka ba takhfifi akai Dammi me fa inna fihi mudda'ifa wasaqima wal kabira saboda cikin su akwai ad-da'if da'if sai sun kace mi karamin yawo ne ad-da'if nan don kace mai rauni aka ce dun mi raunin in kace tsuwa sai mu ce an bashi an bashi al-kabiru kenan ba al-kabiru na ba in kace raunin saboda rashin lahiya mu ce an bashi as-sakimu ko ba haka ba ashe wanga da'ifu as-sabiyuna kila an fahimta mun samu mi mun samu uku ko akwai karamin yaro sannan akwai mara lafiya sannan akwai tsoho ko ruwayin muwadda malik ruwayin bukhari ya kara guda yace mi yace wazal haja in kun tuno da ita akwai ta akwai zal haja mi za ku wasa zal haja nan mai jin kashi ko wani ko ko ko mai wata bukata kamar ta yunwa ko ba haka ba dan yunwa yi kwana da gaske kif shiga ko yunwa ma irin azumin da mun ka waskanta malam an dan kuro baki na dan kada da biyu cikin baki na na dan kurba ruwa na to ai sallah in koma in zanna in yi na ainihin ko ba haka ba shi kenan sai ka ja ma dogon sura kaga a kazar haja kenan ko eh, wazal haja yau akwai bukata dan da yuna da ci a takeici samu na wazal haja mun samu nawa mun samu hudu mu eh, muslim ya yi muna fassara ya yi muna don ce muna ya yi wasagira wal kabira kila an gane sai ce fa inna fihi mustaqima والصغيرة والكبيرة وذا الحاجة to in mun fassara ad-da'if din can in mun fassara haida cewa yaro ko bari mun ka fassara sai mu ce cewa muslim da yace wasagira to shina wal kabira muna da ita ta mahito ko ba haka ba eh, eh in mun doki haka to sai mu ce haka imam muslim yace sai mu ce imam at-tabrani ya rawaito hadisin shi ko yace fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wal-kabira wa haja wal-hamil wal-murdi'u shi ko tabrani yace haka wal-hamilu akwai mai ciki wal-murdi'u akwai mai share mamma ko ba haka ba eh kun san la tamna'u ima Allah masajidallahi ko ba haka ba inda an kai wurin da mata kai sun ka zo to ka kabrata ka jiya ya tatsa kuka to ka san akwai wal murdi'a kuma manzo sallah sai yana haka nan yana kabbarta sallah sai ya ne jawo doguwar sura ko ba haka ba sai ya ji kukan yaro sai ya kace inda yake sai rukuyi kenan mun samu wal murdi'a wal hamil wal murdi'a ko ba haka ba sannan imamu tabrani da ibnu adi ya sake ruwaito a tabrani ya sake ruwaito da ibnu adi yace mi yace wal abira sabida akwai matashi al'abiru sabil al'abir abiru sabil illa abiru sabil mun san shi ai eh ko qur'ani lafazin ya fito shi ko ne akwai tasha ta kila misali tasha wagga tasha ba irin ta jiya ba tasha wagga ta shiga mota ko ba haka ba eh kila abinda aka cewa an tada sallah ko dan da kila an ce to ku yi sallu Allah a hita dawo an ta zuwa sallah sai ka ja kai limamin tasha sai ka ja doguwar sura ko ba haka ba a ce abali ka kasu ko a tsaya jira ne adamai da hon ko ba haka ba to Allah ya tsaye da mutane sauri ya taho ko wani abu ya shiga ba saboda haka ni wal abira sabila to sai mu lissafa nawa hadisin ya hada akwai to masha Allah ali safa akwai ad-da'ifu akwai as-saqimu akwai al-kabiru akwai zal akwai alhamilu akwai al-murdi'u akwai ajurus sabili ba bakwai ba sai ni ce bakwai ko takwas ko ba haka ba in ka ce da'ifu huwa sagiru sagiru huwa da'ifu mun dauka ya zan bakwai in ko ka fassara da'ifu daban sagiru daban shikenan sai ka ce sagiru karamin yaro wanda bai kai ba ko ba haka ba da'ifu sai ka bada mai rauni rauni na wani abu daban kila an fahimta na kowane kabbai ko gajiya ko wani abu mai kama da haka Allah samu gani to wannan dai a kula sosai wannan galimamai an kai ba gare mu ba وحدثني an مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات hawani ya ce min da Allah a ji hankalin limammai idan ka yi sallah a bar tsawaitawa saboda akwai masu aikin asibiti akwai masu aikin kaza baya son ya wuce ba takwas da rabi to haka ya ce ce to Allah in faɗi to na faɗi وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه هيا زكي لمن in za ka sallah kai kaɗai daga kai sai wani tare da kai ya tsaya gehen ko ba haka ba in kuma za a sallah tare jama'a wannan mun san da wannan ajira ba ya liman ko wannan duk da akwai hadisi ingantacce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ta hadisin abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas da muka kawo to gashi nan ma sai sunna ta sahabbai ta tabbatar da shi hadisi daga malikin daga yahya ibn sa'id al-ansari yace anna rajulan kana ya'a daga malikin daga nafi'u na kasa ne daga nafi'u wannan mun san shi sosai thiqatun sabtun min tabaqati salisa shi yace qumtu wara'a abdullahi ibn umara wata ranar muna sallah sai ni tsaya bayan ga baya ga Abdullahi ibn Umar baya daga ni sai shi sai ni tsaya bayan ne fi salatin min as-salawati a cikin wata a cikin wata sallah daga cikin salloli na farilla mika waruwa wa laysa ma'ahu ahadun ghairi daga ni shi ba wani tare da mu fa khalafa Abdullahi biyadihi sai Abdullahi ibn Umar sai ya zuro hannu ne ta baya shi ya khalafa idan ka ce khalafa biyadihi ya zuro hannu ne ta baya tun ina baya ne ya zura hannu na ya kamo ni faja alani hiza ahu sai ya aje ni ya sanya ni daura da shi ba haka manzo sallallahu alaihi abdullahi bin abbasin ba hin duk da yake shi abdullahi bin abbasin tsayawa ya hagu ga annabi sai annabi sallallahu alaihi ya kamo shi ya juyo ya mai da shi dama ko ba haka ya faru ba a takaice dai liman iya ya tada mutum guda ya tsaya an yaminihi daga cikin siffofin da aka son liman ya zama liman ya zan dan asuli ko ba haka ba kai yanzu ana tuhuma ta gami ana tuhuma ta ga zuriyar su ko ko wani abu nasu wa haddathani an malikin an yi haya ibn anna rajulan wani mutum kana ya ummun nasa ya kasance na limancin mutane bil aqiqi eh a wani wuri aka ce aqiqi isma kana mun san shi ko can yake na limanci fa arsala ilaihi umar bin abdul lokacin shi a sarkin musulmi umar bin abdul ya aika can inda yake an gane ba fana ya yace babba da sallah ya cire shi daga limanci mi muhari bari shi dan gari ba mu labari qala malikun imam ya ce wa inna ma nahahu abin da sa Umar bin Abdul Aziz sakin musulmi ya hane shi li'annahu kana la yu'rafu abuhu <laughs> la yu'rafu abuhu ba ce shi na ba amma dai la yu'rafu abuhu an gane ba to wannan kenan yana daga ciki yasa malaman fiqh sun ka kawo irin sharɗan nan duka kar ya zamo dan zina kai ya zamo kaza kai ya zamo kaza ko ba haka ba to masha Allah alhamdulillah duk waɗannan mu ba mu da matsalar su insha Allah ta'ala musamman shi malam gida dade na ko <laughs> yawa jikokin shehu kenan ina jin misalin ko mu ci gaba lokaci fa lokaci babu salatul imami wa huwa jalisun eh salatul imami wa huwa jalisun ko da fara fa shidda bakwai da biyar. Hmm, ko awa guda ba mun ce awa guda muka sun idan liman ya zauna kuma kuma mamu sai ku zauna ko ba haka ba bari mu ji hadisai sannan mu ji wani hukunci sabo babu salatul ima salatul imami wa huwa jalisun sallan liman yana zaune ya ya kuma mu za ku yi حدثني يحيى an مالك an ابن شهاب an انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا فسرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا, صل وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع أجمعون wannan hadisi to mu mu jiya wannan hadisi duk mai yawan malaman hadisai sun roto su bukhari sul muslim duk sun ya roto da imam muhammad hadisi yana cewa daga haya daga malik da abdullahi daga ibn shahab zuhuri daga anas ibn malik hadisi muttasili wannan sanan nuna kwarai da gaske anas ibn malik babban sahabi shi ka mu labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murakiba wata rana mun sallatan ya hau farasan ya tashi fasuri'a sai kaddara ta gitta ya fado fasuri'a kila an gane mabnil majhuli an kai haka aka cewa kuma fasuri sai ya faɗo daga bisa taguwar fajuhisha shiqhul aymanu sai ya gwalje ga tsagin jikinsa na dama ga kafarsa ko kwabrinsa ko ba haka ba man kibahu aw saquhu ga ruwaya abu eh, ga ruwaya bukhari ko ga kwabri ga kafa ya jimu ya gwalje ko kuma ga rukuba ko ga rukuba ko ga saku ala kulli halin dai ga kafa da ya sai ya zanni sai ya zan ya tsayi an fahimci wannan fasalla salatan min salawati sai sallah daga cikin salloli ya sallaci wata sallah muna tare da shi wannan kissa ita ce kissa hadisin da ke zuwa Aisha an yi shi shekara ta biyar bayan hijira a cikin watan zilhijja aka yi shi a yayin da manzo sallah sallan iyalinsa suka bata masa rai har ya rantsa ya musu ila ya ce bai shiga gidan sai ya yi wata guda curko ina jin musan hadisin saboda haka sai ya tare a zaure a harkon gida a nan mashiga to nan na aka yi wa sallah shi yasa za mu ga ruwayar aisha ta tahe cewa ta yi fi baitihi a ruwayar bukhari ba ta mawadda ba fi baitihi a gida ne ya zo da aka zo suka zo dibi ne daga ciki akwai abubakar as akwai Umar ibn Khattabi akwai Jabir ibn Abdullahi akwai Anas ibn Malik duk suna nan aka zo sai sun ka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai lokacin sallah yayi to Annabi bai ihita sai ce to ku ta ku shirya mu yi sallah anan aka yi sallah kila an fahimta shekara ta nawa ta biyat bayan hijira zulhijja a rike min wannan wani zamani suwa shi wannan zai taimaka mana to fa sallah salatan min as-salawati sai mun sallah sai sallaci wata daga cikin sallolin wa huwa qa'idun yana zaune wa sallaina wara'ahu qu'udan muka yi sallah baya ga manzo sallah sallan zazzaune muka yi sallah falamma an sarafa lokacin da ya sallame shi manzo sallah sallah fa qala sai ya faɗi wa magana an gane ba to wannan hadisi bai baka gane fahimta baka fahimta ta kwari sai ka karanci na gaba amma mu fassara mun ce muna ɗaya sai mun kai sallah zazzauri sun kai sallah ko hadisin Aisha zai zai faɗa muna tsaye sun kai annabi ya ce su zauna ko ba haka ba sannan sai sun ka zauna to sai Anas bai faɗa mana wannan ba shi an muharin da manzo Allah ce su zauna sun ka zauna da an gama sallah ya jiyo sai faɗa musu wa gama magana sai ya ce musu inna ma fi ila al-imam ku sani ayin san ya liman na li utamma bihi don ayi koyi da shi fa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman idan ya salla tsaye ku yi salla tsaye wa idza raka'a farka'u idan ya rukuyi ku yi rukuyi a wata ruwaya fala tarka'u illa ba'da an yarka'a ko ba haka ba wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago ku ta ku taso wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamidahu faqulu ku ce rabbana wa lakal hamdu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza salla jalisan idan ya salla zaune fa sallu julusan ku yi salla zazzaune wannan shi ya muhallu shahid shi abin da ya sa haka hadisin ko ku yi salla sai ka ce fa sallu ku yi salla واو دينن نسكين فصلوا كما هكذا الإرادة ضمير متصل كو مبني على السكون في محل رفع فاعل كو تتون فاعل فاعلنا في محل رفع أجمعون دا, دم دا رفع يزوكو سأتي توكيد للواو توكيد للواو توكيد للضمير فصلوا أجمعون سيدا جلوسا حالٌ kila fahimta in ko ya zo fasallu julusan ajma'ina daya sai ya zan ajma'ina taukidan li julusin julusan an fahimci wannan wannan hadisi akwai abin da zamu magana da shi amma a saurara mu karasa hadisin kenan wa haddathani an malikin an hisham ibn urwata an abihi an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wa malikin daga hishamu babansa urwatu shi ko daga gwaggo ne ko ko inna tai inna ta zaujin salla sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya wata rana yayi sallah bukhari yace fi baitihi anan sai kara fi baitihi a gidanai yayi sallah wa huwa shakin an gane ba shakin kakkace shakin kakka sa kafin shadda shakin ko ba haka ba yana jin mai yana jin rashin lahiya wato yashku min almaradi in kace shakin ka sa kafin shadda min shakka ya shukku na yana shakku Ta kaga harshen ya lalace eh wa huwa shakin mina shakaya ya shaka ya shku shaka min almaradi ko ba haka ba bai da lahiya fa sallatun haka don rashin lahiya sai yayi sallah jalisan zaune ko ba haka ba fi baiti nan tace ba ɗaki ba ɗakunan su ba nan gwarwajiyar gida ko ko nan cikin zaurin fara isa saboda yaran ce bai koma cikin siyan wata guda ko ba haka ba ya kwana 29 aha ga wata ya shiga gida ta ce ya rasulullah ka ce wata guda wa 29 inda ka koma ka tun hayi ko <laughs> hadisin zai zo insha Allah can cikin harkar aure ehin to ga magana fa salla jalisan shi manzo Allah ya salla zaune wa salla wara'ahu qaumun kaji ba shi asali sai wasu mutane suka yi tsaitsaye baya gare me fa faru fa ashara ilaihim ani jilisu sai musu ni kai ku zauna sun ka zauna da sun ka zauna sai ka ce ga hin sai ka dauko ruwayat wa ruwaya anasin yace fa salla wa sallaina wara'ahu qudan tunda annabi ya bada umurni sai ka hada fala man sarafa da anka ka sallame manzo Allah ya jiyo قال سيتشي إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا shi muka gada ashe ana sallah ko zaune idan limai ya zaune wannan muka shekara ta nawa shekara ta biyar bayan hijira shi yasa imamu bukhari da ya kawo waɗanga hadisai sai ce kala abu abdullahi qala al-humaydi humaydi malamin imam al-bukhari na yace humaydi shi ka magana yace qauluhu fa salla fa idza salla jalisan fa sallu julusan wanga qauli yace inna ma zalika fi maradihi al-qadimi wannan abin an yi shi na ga rashin lahiya ta tsohuwar rashin lahiya ta rashin lahiya ta ta farko da yayi kila an gane sai ya ce kadi bukharin din sai ce sun masallan summa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam da zalika sannan baya ga waɗanga salloli da annabi ya zaune ce a zauna to baya ga haka da dadewa yayi sallah wa huwa jalisun wa hum qiyamun wa lam ya'murhum bil qu'udi yayi sallah shi zaune su ko suna tsatsaye ko bai ce musu su zauna ba ko sai ya ce mi wa inna ma yu'khadhu bil akhiri fal akhiri min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to shi ku al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunna in tattaho kullun na baya aka riku in ka ce gawar annabi ya kai to daga baya an ka ce na baya an ka ce yana haka to na bayan ka riku. farko yana cewa a zauna in ya zauna daga baya sai ya ban mi sai ya zan bai cewa a zauna ko to yanzu sai zan ko da liman na rashin lahiya in ya zauna ba a zama in dai ku lahiya da kuke mun fahimci wannan saboda ni kadiba bukhari haka ya kawo don mi in ya gano wannan fikihun sai shi yasa imam malik fikihu ne sai tun hayi ma da hadisin ga wanda an kai yaushe mudiba wa hadathani an malikin an hisham ibn urwata an abihi ce an aisha ta kafuta anna rasulullahi bai zo cikin wadda ba amma haka yake cikin bukhari haka yake ko'ina bukhari haka rawaito shi yace haddathani abdullahi ibn yusufa qala haddathani malikun kida kun gane ba sai ka wannan yace an hisham ibn urwata an abihi an aishata haka ya rawaito shi saboda haka bai da wata matsala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kharaja wata rana ya fito fi maradihi idafa an kai fi maradihi ga rashin lahiyan mutuwa tai da an ka ce fi maradihi don annabi ya tarshin lahiya to ce ba maradihi ba ko ai duk sai ka ce maradihi ko to istilahi ya an ka danganta ta garai ana ne maradihi allazi mata fihi rashin lahiyan nan da ya mutu ciki shekara ta nawa shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ko ba haka ba duk mun sallah sun ya shekara goma cif cif a Madina har ya je shekara ta goma yayi hajjatul wada'i ko ba haka ba da ya dawo watan Muharram watan Safar Rabiu awwal goma sha biyu gare ya rasu ko ba haka ba ya cika shekara goma cif cif ya shiga cikin tasha ɗaya watan uku ya rasu to rashin lahiyan nan da ya fi maradihi wannan ta rasuwa tai ya yi sallah tare da mutane ko ba haka ba to ga wani abin yake do an kaci hadisin amma mun karanta shi mun dauko bukhari mun karanta sai da muna kacin wadda in bulug in kuma ba kuma ta ba nabi sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin da rashin lafiya mai tsanani ko ba haka ba sai ce a kai mai ruwa ya watsa ruwa ko a kai mai ruwa aka ce ga ruwa na yayin kura haka ya tashi sai ya shala ga sai ya fadi kuma ya koma ya dade sannan da baci a kai mai ruwa har dai karshe to karshe dai Ya ce Abubakar ya yi sallah da mutane har suna ta cewa koko dai a ce Umar kafin Abubakar in ya zana zai kuka ka zai ce ku ce ma dai Abubakar na ce yi sallah da mutane kun san dai hadisin karshe Abubakar ya kabbata yana sallah da mutane sai Annabi ya samu sassabci sai ya hito ko ba haka ba sai wa sun ka ɗauko shi Aisha kafta ba mu labari sai ya ce fahimila ya tahada baina rajulaini an ka ɗauko shi ana talla-talla da shi ya azu hannu ne bisa kafaɗar wani ya azu hannu bisa kafaɗar wani tsakanin mutane biyu abbasun wa akhar tace an abdullahi ibn abbasin wa akhar wa abdullahi ibn abbasin da wani sai ba ta faɗi wannan ba tattabba mu labari shi mai ba mu shi mai ruwato hadisin gare ta yace inda abdullahi ibn abbasin yace kaji abin da aisha ba mu labari tace abdullahi ibn abbasin wa akhar yace ta hada ma akhar din yace ya bata faɗa yace ali ibn abi talib bali babin bin na lokacin ana ɗaya gingiman da aka rigima yauwa dan yi wannan hargitsin shi ba ta ko wadin suna ne wannan ba matsala game da wannan na'am to sai aka ɗauko manzo Allah talla talla sai aka zo aka shigo masallaci ko da Abubakar Siddiq ya ce an shigo da manzo sallah sallan fasta akhara Abubakar ga hadisi zamu karanta sai haka ya jawo da baya manzo sallah sallan ya yi mai isharar ce tsaya wurin ka tsaya tsaya tsaya tsaya ya tsaya wuri ne sai aka zo aka aje manzo sallah sallan gehen Abubakar Siddiq sai aka yi wannan jiya. fa'ata sai manzo sallallahu alaihi ya zo masallaci fa wajada ababakar sai ya samu abubakar wa huwa qa'imun yusalli bin nasi abubakar na tsaye yana tsaye yana sallah da mutane fasta akhara abubakar abubakar ya kokarin ya jawo da baya fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mai ishara an kama anta tsayawa da kake kakkata kakkata tsayanan tsayanan ya tsaya nan faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila jambi abubakar manzon sallallahu alaihi sai ya zauna aka aje shi ya zauna jambi abi gefen sashin radin abubakar as-siddiq dama ko hagu dama ko hagu dama ko ittifakan ra'ayi ko riwaya <laughs> yawwa ra'ayi saboda imamu bukhari ya roto imam muslim sun roto suka ce an ya tsari abi bakare ya tsari abi bakare don ka gane za in mun ka wada fikihun za sai ka ji yi daidai don da kace dama yanzu mun ka fikihun za ka ji an saba ma to bari mu jiya sai an ka aje shi hagu ga abubakarin yanzu da Allah yana sallah mu biyu ka zo mu ka iske mutum biyu na sallah cikin su wa'al liman wa'al liman cikin su ka iske wannan daga shi sai kudu babu kowa gari hannu ne dama shi ko wannan babu kowa gari hannu ne na hagu wa liman masha Allah to da an ka aji man sallah sallan hagu ga Abubakar wurin waye zanna shi manzo Allah wurin liman ko wurin mamu jazakumullahu khairan shi ya a cikin hadisin fa kana Abubakar yusalli bi salati rasulillahi Abubakar yana biya annabi sallah haka dai zaka wasara ka huta yusalli bi salati rasulillahi yana sallah da sallah annabi shi sa an ka aji annabi hagu don shi annabi shi ya liman ka gane wa huwa shi wani eh wani jalisu wa huwa jalisu shi wani annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya haito sarahatan wa nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun a ruwaya bukhari saboda haka wa huwa jalisun ana cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam jalisun wa kana nasu yusalluna bi salati abubakar su ko mutane suna bi abubakar sallah kila an gane abubakar na bi annabi sallah su ko mutane suna bi abubakar sallah Buhari ya ce fakana abubakar yusalli ka'iman wan nasu qiyama kila an fahimta waɗanda bai kawo shi ba sai abubakar da sauran mutane su ko sun kai tsatsaye annabi bai musu zauna ba ko ba haka ba wani ita ce fatawat abu eh, bukhari wanda ya kawo daga malamin sa humaidi ya ce waccan kadiyar ta farko ta farko ta da mun sai ba su mun su zauna amma da ta kawo sai ya zan daga baya ko da wani abu ya samu liman ya zana ku kuna garau to ku yi tsayi kila an fahimci wannan wannan shi'at hadisin da aka ce nasu salatil ma'amumi na jalisina lijulusul imami an shahi fatawacewa limamu za su zauna idan liman ya zauna inda dai su laya da suke ina fata mun fahimci wannan akwai abin da zai ambata cikin wancan hadisi wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa rabbana wa lakal hamdu ko daga shi aka kafajja da shi duka dai za ta maimaitu magana amma dai in sauran ambatawa dan kila ka hutu ya gitto mana ba mu faɗi magana ba liman yana cewa sami Allahu liman hamidahu shi ma mamuna cewa sami Allahu liman hamidahu abinda a hujja cewa mamu bai cewa sami Allahu liman hamidu rabbana wa lakal hamdu yake cewa ita awa ga hujja cewa suka a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu sai ya raba kai liman ce ka sami Allahu liman hamidahu kai ma mu ka ce sami Allahu liman hamidahu ko shi eh, kai liman ka ce sami Allahu liman hamidahu kai ma mu ka ce rabbana lakal sai a ce annabi ya raba ko ba haka ba sai a ce i lalle hujjata da babu wani hadisi ko ba haka ba da babu wani sai mu ce hujjata lallai annabi ya ce liman ka cewa sami eh, illa liman ce sami Allahu liman hamidahu ya ce kai ku ce rabbana wa lakal hamdu amma akwai wasu hadisai da sun kai ishara zuwa ga waɗannan liman na cewa sami Allahu liman hamidahu mamu na cewa sami Allahu liman hamidahu kuma liman na cewa rabbana wa lakal hamdu mamu zai ce rabbana wa lakal hamdu mu fahimci wannan Allah dai saura da ni saura da karatu zai zo gaba insha Allah ana sawo shi a umum ana sawo shi a ahad ana sawo shi a hadisi guda wanda ya kunshi haka nan sannan kuma akwai ɗaiɗaikun hadisai hadisi guda wanda ya kunshi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli suna yawan kawo shi ku yi sallah kamar da kun kaga ina sallah annabi sallah shine imamu ko ba haka ba yana cewa sami Allahu liman hamida yana cewa rabbana wa lakal shine imamu yana cewa sami Allahu liman hamida yana cewa rabbana wa lakal hamdu kila an fahimta sai ce to sallu kama min usalli anan ya faɗa mu kowa don mai sallah kenan kaga zaka ce sami Allahu liman hamida ka ce rabbana wa lakal hamdu amma na ɗan tsokaci ga wannan don kan mutum ya fahimci haka nan ko ba haka ba ya fahimci ba daidai bai ce sami Allahu liman hamida ta limanta rabbana wa lakal hamdu tamamuta amma karatun zai zo insha Allah ina jin nan za mu tsaya ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan na farko wani ɗan uwa ne yake roƙon Allah taimaki malam da yan uwa musulmi yace yana nema a taimaka mai da addu'a zai koma da zama zuwa Ilorin jihar Kwara saboda lalura aiki kuma yana neman gafarar juna mun dadi yana gafarta mai kuma yana fata yan uwa duk gaba ɗaya su gafarta mai ma yana yin komi ba illa kawai addu'a alheri za mu yi mai Allah ya tsare masa imaninsa Allah ya tsare masa addinin sai ya tsare masa rayuwarsa dukan alkhairi da yake fata ya samu Allah ka bashi sharrin da yake tsoro Allah kiyashe shi duk musibbu na zamani Allah ya kiyashe shi ya rayu na musulmi ya mutu yana mumini kuma muna roƙonsa shi ma ya taya mu da addu'o'i kamar da muke masa wannan cewa yi malam shin ya halatta a yi jam'i wurin shafa'i da wuturi salati amma ba sunna ce ta salaf ba ga kowane shafi da wuturi amma in ta kama salatar tarawih ko kiyamul layl ko yin tare to har shafi da wuturi yayi amma kara ayyana cewa masallaci ayyana a ce kullun yanzu sai a ce to yanzu jama'a tunda dai kun ga abuwa da suke mu zanka shafa shafi da muturin mu huta kowa ya tahiya tai to an ka asusa wannan an zo da wani abu sabanin magabata da an ka sani dai kowa na azza'in kowa na eh, shai ita sai ta yi nashi shi kadai amma da in bukata ta taso ko lalura ta taso ko azumi ya shigo ana tarawihi to ana shafa'i da wuturi gaba daya Allahu a'lam karamu kallah wannan tambaya ta gaba an ansa ta cikin karatu na nufin in hitar da ita amma sai bayan ka bayyana ta kuma aka yi ta aiko irin ta sai na gagara karanta ta yace ce assalamu alaikum shin malam wannan hadisin na farko yakan iya ɗaukar cewa wanda ya yi sallah cikin jam'i idan ya zo ya cimma ana wani jam'i zai sake bi koko koko wanda ya a gida shi kadai ne yake magana wassalamu alaikum ko sallah kai da jami'i ko wani wuri kai sallah ka taho ka gana sallah kana biya ka diba cikin bulugul maran hadisin da muka karanta wannan na Abu Dawuda don Abu Dawuda ruwaya da muka karanta na musiga mutum gudana kamar in ka diba a cikin bulugul maran ya kawo shi riwaya mutum uku yace rahu salata yan ka ce salata ana nan Abu Dawuda ko da tirmidhi ko da nasa'i eh salasa dan kace ce akhrajahu salasa nawa mihi bukhari da muslim wa mihi abu dauda da ke da tirmidhi da nasa'i aka maka lawo sun ba sheka yawa salasa kuma wasahu tirmidhi wal hakimu kuma ibnu hatir ya inganta shi shi ma ciki ne mutum biyu an ka ce ko ba haka ba ya samu mutum biyu ce a kira su kuma da hadisin da muka karanta shekaran jiya usaimin ya kawo hujja na cewa in dai ba masallaci na ba yadda ba ta an ka samu ba a jam'i wurin kawai misali dan wurin can da aka zama na mai naman can inda liman ka zama yana jiran a kira sallah a to a sallah to sai yanzu akwai wata yadda ba can waɗanda suna ganin su ba su yi nasu jam'i su ɗai eh da wata yadda ba da aka gare mu can ita ma ta yadda mahakatan bulugul marami na faɗi haka don su gyara ko ba haka ba ya zan ana sallah su ma tun muka karatu suna nan masallaci su garce ni sun sani tatu ana karatu sauran sallah su kai ko ba haka ba wasu sun su sallah su sai sun sa lura ba a haka nan kuskure na wasan ya ba da fatawa ce ku diba mun sallah sai da laqad hamamtu an amura bi hadabin fa. thumma amura أن أن أن أن أن تقام الصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا أن يصلي ko ثم ila كو أخالف إلى قوم أتكن رواية بخاري إلى قوم يتشي لا يشهدون ko jama'ata fa uharriku alaihim buyutahum nan usaimi ya ta fikihun ci yace ila qaumin yace ka tuna ba ila rajulin ba ila qaumin yace ga wata ruwa ila rijalin alama cewa sallan ma ba mutum guda ta da yawa an kai ta amma dai ba su taho masallaci ba annabi zai koshe da kone musu gidaje take wanda hisuwa inda duk kake ko taro kuke a bari a taho masallaci an yi kira ko aje ku taho masallaci kila an fahimta wannan shine ka'ida saboda haka ko kai sallah dan dandalin ku dan wurin da kuka za kuna labarai sai kun ce to lokacin karatu yayi bari mu tafi in kun ka to ba sallah ba ku bi ku bi jami'i kila an fahimci wannan Allah ya samu gani to alhamdulillah wannan ya wadatar da wasu rubutu irin ta sun dai jiya wannan ce assalamu alaikum hal ya juzu li rajulin an yusalliya salatul maktuba fi baitihi wahda thumma yadhhabu ila al-masjid li yusalli ma'a al-imam tilka salah dama ai abinda mun ka ce dama ba wai kawai da gangan ba sai ka tashi kai sallah ko ba haka ba kawai an kira sai ka tashi kai sallah azhar kai ni a zahar kuma alhali kana da niyyar tafiya masallaci ba haka muka rufe ba abin da wani ka riga kai sallah ka tunde wani abu daban sannan kuma lura ta kama ka ko ta karatu ko ta ka tafi masallaci kuma ka zo ka iske sallar da ka riga kai ba a yi ta ba kila misali kai tsammani a yi sallah kila a lokacin agogo kaga lokacin da aka sa time na masallacin zaka time ne sun ka sa ya wuce suka ce kai sun yi sallah suna sa karfe ɗaya da rabi ga yanzu kuma biyu sura kwata ka san kuwa yi sallah ashe baka san sun canza lokaci ba ko ba haka ba sun mai da shi biyu sura goma sai kai sallah ka sai ka taso kuma ka to kai sai ana wannan sallah irin shi irin shi muka nuhi ba wai haka karar da kai sallah ka kai dai ba ka samu double ko ba haka ba wai haka double ya samu double ya yi gida yayin nan a wannan kuma zaka zo da wata sabon bid'a musan da ita ba Allah ta gani wannan ma yake cewa Allah shi kara malan lafiya da ilimi akan zancen magariba ga imam tunawa ni da wani hadisi hadisin muslim da bukhari ko ba haka ba kila da Allah yana mu eh, kai zan wani ku ya ci karo da shi ko ku an karanta ko ko ya haka kaza ina da ko karatu da an kai kwanakin baba rabiya ba na musulmi na masallacin an karanta shi nan idan Allah ya jarabe ku da shugabanni waɗanda suna walakanta sallah ba su tsaye da ita a lokacinta suka tambaye sallah ya zamu yi annabi ce kai sallah ka kai kadai ko ba haka ba sannan in sun ka taho ka taho kuma sun ka zai da sallah sannan kai sallah tare da su ke la fahimta ina jin akwai hadisin kun san da shi to akwai hadisin wannan suna cikin ahadisul fitani ehin na lokacin lalacewar zamani musibu ta yi zama duk musiba ta fitina ta a ce shugabanni ba su tsaye da sallah sai a yi tajan sallah ko ba haka ba a ce mitin akai ko ba haka aka ma'aikatan ne ba shikenan kai masin da baka da wani iko ko ba haka ba an ce mitin akai oga mitin akai ga masallaci kwankwar babu kowa duk sun shige mitin akai ga kare hudu ta yi ba yi la'asar ba tun biyu suna ciki kila ma ba yi azoro ba hudu ta yi ko ba haka ba hudu da rabi biyar sai ka zaka da su hmm, to irin kana an kace sai ka ta kai la'asar ɗinka ko ba haka ba eh tunda Allah ya gaba ka da a taron zaka zane sai kai sallaka in kai sallaka ka sallame in sun ka taho to ba a tawaye ba a shugaba tawaye da ka koma tsabbace guda ka ce kai ba sallah sallata su za su tuhume ka ko ba haka ba kaga matsaloli fikintunu su same ka nan tawaye ka farkon shiga ko ba haka ba sannan kuma kila musiba ta same ka da wadda baka yi jurewa kai kila baka da karfin imanin nan dan salarin ka dogara da shi an ka ce dismissed ko ba haka watan da mun gane wani kahire ka dauka mutu ta hiba mutane wuri kaga baka yi jurewa wannan to sai an ka ce in sun to kai taka dazu ta kwaras yanzu an ka to sai ka bi su yanzu ka wagga waccan ta ta ta kwaran kila an gane hadisi ingantacce imam muslim ya rawaito shi bukhari ya rawaito shi na san mun san shi to sai idan irin wannan a kiyaye fiki hudin a fahimci fiki hudin wanda yake insha Allah jazitum khairan yace assalamu alaikum Allah kara malan lafiya da ilimi akan zancen magariba da imam malik ya ce ba za a maimaita magariba ba kuma kayi magana ga waɗanda suke yowa daga gida me ya karin bayani game da haka ya yi tone tone saurari kwarai da gaske ko ba haka ba fatuwa imam malik ban san hadisin ta ba shi yasa ba an bata nan ba ko ba haka ba duk a tsara marfu'a daga manzo sallallahu sallan wasallam gaba da yanka ce ko ba haka ba la'alla kila wa imam malik na yi ni ni ma Allah samu gani Allah wannan yace assalamu alaikum malam tomi to eh, menene laifinsa in shine ya fi su ilimi maganar wanda aka ce umar abdulaziz ya cire shi liman ina sa rai kuma gashi umar bin haddabi ya sa wani bawa limanci kuma menene laifin waɗanda ba a san ubansu ba na gode to ba san su ba ko ba haka ba amma tuhuma akai su gado cewa me lahin su ban san lahin su ba me lahin su ko amma tuma gado akai ko ba haka ba duk wanda ya duk ya zan uba na gadon uwa ta in da eh, na gadon uwa ta da na gadon uba ne ko ba haka ba wan namijin da ya zina da mace wa na kirki cikin su karuwa ko karuwin wa na kirki cikin su shi aka gudu dan ya haifa amma bai da illa ko ba haka ba bai da illa sannan kuma jagoran musulmi ana son kullum zama tsalkakakku amma babu illa game da haka sannan kuma ya kula bawa an kace bawa ba mun ce shege na ba eh bawa daban wannan amma wanga ciya sun kai ba san uba ne ba Allahu alam alhamdulillah akan Da ma bane ne kaso in ce ba sani ba zuwa yau za mu rai karatu mun shigo shi a bana ko ba haka ba yau biyu zuwa uku ga wata ko na kila karatun sati biyu nan gaba muna aiko ko sati uku to shi ke insha Allah ya kamata mu jama'a sai an take hakwano go akrau kallah to mala al'amru ilaik alhamdulillah al'amru ilaik insha Allah